ma'aikatar sojin kamaru ta kira sojoji su harhaɗu a headkwata a babban birnin ƙasar yawundi kafin babban aiki da za su yi babban hafsan ma'aikatar tsaro laftanan janar rene cloudmaker ya ce a wannan shekarar 2019 kamaru za ta yi yaƙi domin haɗin kan ƙasar da kuma tsarin mutuncin iyakarta. Notre dispositif est bien en place. Les acteurs de la crise dans l'extrême nord sont Il y a aussi des étrangers, tout comme dans ya ce sun sake girke dakarunsu a duk wurare da ake samun tarzoma ya ce 'yan boko haram da ke najeriya tana kuma sake daukar mayaka daga kamaru suna kuma kai hari a kan iyakar arewacin kasar inji meka ya ce a hali da ake ciki kuma 'yan aware masu fafutukar balle yankin masu amfani da harshen ingilishi su kuma suna daukar mayaka domin tada hargitsi a cikin kamaru ma'aikatar sojin kabaru ta ce boko haram tana sake gudanar da ayyukanta akan iyakarta da najeriya a arewacin ƙasar, ta ce an kai hare-hare su biyar a kan iyakar da kuma yankin tafkin chadi a cikin wannan wata an kashe mutane uku a mako da ya gabata a garin fotokol da ke kan iyaka yayin da rundunar ƙasar suka maida martani akan harin boko haram mayakan 'yan awari kuma sun ƙara ƙaimi a yankunan masu amfani da harshen ingilishi da suka hada da arewa maso yamma da arewa maso gabashin ƙasar sojan ƙasar ta ce an kashe 'yan tawaye 45 a makonni uku na farko wannan wata su kuma 'yan awari sun ce su ne fa suke kashe sojojin ko da yake ba iya bada takamammen adadi ba amma mazauna ƙauyuka sun tabbatar da fadar ta ƙara ta'azzara a cikin wannan lokacin Wata 'yar shekaru 27 da haihuwa ta ce an kashe 'ya'yanta guda uku a cikin wata gagarumin fada a garin Boye da ke kudu maso yammacin kasar kana bata san inda mijinta yake ba. na ilangwe akoma So that be happen, wash clothes. So I get. ce wata motar daukar marasa lafiya ta ambulan mallakar wani cocin Katolika. Ita ce ta taimaka mata da wasu mata guda hudu ta arce da su daga inda sojojin Kamaru da mayakai an awarin ke ta kashi. ana zargin 'yan awarin masu fafutukar balle yankin masu amfani da harshen ingilishi ta zama ƙasa mai cin gashin kanta da satar mutane da kuma kashe abokan gaba kuma tana ƙoƙarin hana gwamnati gudanar da ayyuka a yankunan ministan tsaro joseph betty asompo ya ce shugaba paul biya shi kuma ya bada umarni a jibgin runduna akan iyakar gabashin kamaru ya ce fadar da ake gwabzawa a jamhuriyar tsakiyar afirka ya sa ana samun miyagun ayyuka a wurin 2019 will not be a bed of roses we shall continue with the various operations in the far north northwest ya ce wannan shekarar 2019 ba shekara ce da za su yi bacci ba ya ce za su ci gaba da ayyuka a arewa mai nisa da kuma yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma sabunta ayyuka na musamman a yankin adamawa inda ƙungiyoyin miyagu da ke wurin suka kware wurin yin garkuwa da mutane da kuma neman kuɗin fansa. Isaac Sama mai fashin baki ne a kan sha'anin siyasa a cibiyar zaman lafiya da ci gaba ta Kamaru. ya ce yayin da ya yi na'am da aniyar gwamnati na jibge sojoji domin yaƙi da 'yan ta'adda na ƙasashen ƙetare. Ya kamata kuma gwamnatin ta koma kan teburin tattaunawa da 'yan awarin ƙasar. Sama ya ce fadar ta raba fararen hula da dama da muhallansu a kowane lokaci da sojojin suka kai wa 'yan tawayen hari. We have practical situations of people who actually died and then those who are in the bushes are also in ya akwai wasu yanayi da ake samu mutane sun mutu kuma waɗanda suke cikin jeji suna fama da mawuyacin hali ba su samu komai da za su yi rayuwa da shi kamaru ta ce sama da mutane dubu ɗaya da ɗari biyu ne aka kashe su a tun lokacin da rikicin 'yan awarin ya ɓarke a shekarar dubu biyu da goma sha shida kana wasu dubu ɗari biyu da hamsin suka rasa muhallansu